To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu tunare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin Aminin. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a mun shigo uh, mun yi late sosai yau saboda na makara na farko sa'annan na biyu kuma akwai ɗaya da muke jira ba mu same shi ba. Ya kira ni, ya kira ni, ya kira ni saboda makaran da na yi, shi yasa ba mu same shi ba eh, fault na ne ba nashi ba ne mun shigo programmu mu na mijin aure nake so miji nake so na yi aure muna da mata biyu da zamu bayar yau da maza biyu amma na farkon mun haɗa ta eh, kamar kan na yi magana jiya nake gaya mana mata na da yawa ba kawai mu zo muna program muna ta sunan eh, nan ba da matan aure ka zo ka karbe ta kawai ka je kuna ta fira firan da ya dace da bai wannan maganan ku ne to amma in dai har ta tana kawo mana karan abin da ke faruwa kaza kaza kaza muka ga cewa kamar nawa ba na yi bane muna mu kwace abin mu ba wani saboda gaskiya aure matan suka zo yi macen da ta zo aure ba ta zo long talk ba kamar kada na yi magana akwai wanda muka da karfi muka kwace saboda wani ya zai karbi da ya zai karbi a wurin wanda aka doki aka ba ma ba mu san shi ba ya kira mu ma ya ce mana shi aka ba ba mu san shi ba ita kuma tana ta kawo mana kara to da ba mu san ka ba wani abu zai faru ai gara mun yi mata shi daidai to shine da ta kira yau haka ita kuma tana cikin wanda za mu sake zuwa da ita na biyu mu bawa wani eh tana tare da mu a nan ita za mu fara yi mata sa'annan ga kuma na biyun da za mu zo da ita ita kuma kuke ganin hoton tanga to amma mu fara da na farko khadija ah, mu fara da na farkon kamar kan nake magana in za wanda muka babba su mata da duka matan aure alhamdulillahi wayanda suka yi aure mun gode wa Allah domin abin da ake so kenan auren ake so auren da aka yi shi muke so wayanda kuma suka zaura kuna ta fira long fira wannan tsakanin ku ne amma in dai macin ta kawo mana kara har dai mun taba fitowa da ita to abin da sa muka aje sauran matan sauran matan na da yawa muna so mu ga a'a waɗanda muka fara ba da su muka fara fita da su ya aka kare ya aka kasance ya aka kare <coughs> kuma ya aka kasance shi yasa wannan mun taba zuwa da ita Khadija kuma alhamdulillahi da yake ba mu same shi daidai kan da muke so ba za mu sake ba wani ba same shi kan da ake so ba ita dai kun san ta za ta sake maimaitawa ko da yake da ita babanta wanda mahaifinta ya ɗauke sa hannuna ya ce ya ɗauke ta ya sa hannuna shi yadda muka yi daita kuma insha Allah kowane ne in an baki miji ke bage kai ba insha Allah za mu yi kaɗan kaɗan muga shi har Allah ya ba da sa'a muga an aurar da ke insha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh za mu yau yau yau zan fara kan namijin ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abdul Samad, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum To, Alsamet ga jama'a dai ana kallon ka ga ka da ita uh, Khadija. Da mun so ka dan gaya labarinka a jika ita kuma ta jika a nan saboda baka santa ba baka taba ganin ta ba. Yanzu za kai za ka fara magana mu gani ita ke da option muna jinka. Okay. Na'am. Eh farko dai suna na Abdul Samad. Na'am. Eh ni dan gana ne kuma yanzu ga ina nan Spain, Spain nake da zama yanzu ga. Eh kana Spain. Wani da aka ce ma Valencia. Valencia, okay. Ah. Ok, ka nawa? Shekaru na 29 da yanzu da 29 years, 29. da tara. Sa'annan ah, a Ghana da kai a Ghana daga ina ka fito? Upper West. She a shekara so nawa kake zuwa gida? So guda so guda. So guda. Vietnam eh, saboda aikin da muka yi tare da kowane shekara muna da one month holiday. Okay. Ok. Khadija dai kake ganin ta muka sa picture ka da ita ita mutuniyar Najeriya ne. Na'am. she yanzu in ka aure ta ya za ka yi da ita eh, insha Allah ka gane plan da dai nake da shi shine idan Allah ya sa kaddara eh, daura aure shi na shi mu mai tarayya a nan Spain ka gane in Allah dan an daura aure shi ku yi tarayya a Spain a nan Spain insha Allah okay a Spain kenan zaka kawo ta ku yi eh, zauna Allah ya so yarda eh Allah so ya yarda To, za mu ga za ka yi muna ne kaman kan da akwai wata mai suna Rabia kowa ya santa a nan, Rabia da muka kawo ta ita ma tana 18 years. Akwai wani wanda muka haɗa ta da shi yanzu haka shi ma ya yi alkawari zai zauna da ita Belgium ne, amma kamin ya aure ta. Yanzu haka ya fara tuturo tun cikin azumi ya fara tuturo ya fara yi mata takarda. sun yi court marriage sun je eh, za su yi court marriage da sauransu da saba ba ya fara turo min da takardar da komi she takardunta ya fito sannan ya aure ta ya zo da ita she eh, in takardun ya fito Ya kuma fara turo mana takardun da komi? she eh. takardunta ya fito ah, daidai sannan ya aure ta eh. ya ka ka ka ka concentrate ko ya concentrate mai magana hankuri ya fara turo mana kaman kan da na magana zan sake maimaitawa kana ji na Okay, akwai wata 'yar uwa da muka taba zuwa da ita Rabia akan wannan layi Shekarun ta 18 years. Da muka eh. haɗa ta da wani ɗan uwa daga Spain, eh daga Belgium. Belgium. to shi dan uwa ya fara yi mata takardu alkawarin da ya mana ya fara turo mana ma takardun da komi ina da shi da na lawyer da komi yana son shi ya aure ta eh shi ta ya fito in takardun ya fito cikin wannan sati ya aure ta sannan ta zo ta zauna Spain eh Belgium wurin shi shin ita Khadija in mun baka dama haka za ka yi ko dai a'a zaka ka aure ta ka fa domin ai baka ka aure mutum gaba ɗaya ka zo da shi Spain zaka ka aure ta ne ka zo da ita Ghana ta zauna ko ta zauna Najeriya kamun kai mata takardu ko dai a'a irin wannan hanya kai ma za ka bi. Eh, ka gane da at the moment wansun da nake da shi shine tun da eh, Allah ya kaddara kamar na samu wanda zan fara biya ka. A baka samu ba sannan baka samu ba sannan ba mu baka ba ba mu baka ce mun baka ba mu baka ba sannan. <laughs> A'a, ai yanzu ka ai tana nan. Sai za ka dai to mun ji. Ok ka kwace. To muna jin ka. Ok, <laughs> Allah ya sa an tun fara fira, ai sha fara processing zuwa kuma ga tun wannan akwai biyu kiɗina. Eh, eh. Ba wani masala bane sosai gaskiya. To in an fara fira. Eh, e eh, kace in an fara fira to in an fara fira okay mu dawo kan other option mu in an fara fira kana ganin tsawon lokaci nawa in aka baka zaka aure ta ai ni a cikin gari na in zai jima <laughs> zai jima sosai ya jima sosai ma ina bukata kuma a ce cikin wata biyu da zuwa uku aka an gama cikin wata biyu zuwa uku in ya dade kenan wata biyu zuwa uku kai ka aure ta zaka aure ta to alhamdulillah to yanzu bari mu ji yadda issues zai tafiya Masha Allah. san Allah na da nashi gaskiya ne kana naka Allah na nashi. naka Allah ya yi nashi. Ya baka. Okay. To, uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Khadija. Assalamu alaikum Khadija. <laughs> Khadija ya gida ya iyali. Alhamdulillah. To Khadija eh, ni ne wakilin kan da mahaifinki ya ɗauki ki yasa hannuna tun kwanakin ba? Da muna neman shi wannan bawa Allah gaskiya ban gaya mai sunan ban gaya mai batunki ba sunanki dai kawai na gaya masa. To da ke kan kanki za mu so ki ɗan yi maganan ki kaɗan a nan mu ji. shi ma ya ji eh Khadija eh ke kan kanki introduce kanki introduce kanki shi ma ya san ki ya ganki Ina kwana. Lafiya na. Dadi ni ban san me zan ce ba da. kai magana kawai. Eh, to. A kaka ce kai hakuri, ita ita aka take, Khadija mun saba, haka take. Shi yasa tunda ta ce ba ta sani ba. Khadija to, sunanta Khadija. Yariya yariya 20 eh, years, shekarunta 20. Ka gane? to, Khadija, dakin dan mai wani eh, ya eh, kadan ya ji kin gane ita kuma mazaunan Kano ne mutuniyan Kano shi ita to Khadija inda ke ba kya son ki magana ko ba haka ba to yanzu shi firan da yayi duka zantutukan da yayi duka maganganun da yayi duka yi miki Eh Khadija. Ina jin ka Eh kin ji zancen da yayi. Yayi miki. Mm. Dadi kai yayi maka. A ya ai shi na hada ku. Kin gane? Mm. Eh wanda bai miki ba wallahi ko mun hada mun bata saboda gaskiya ne in dai bai yi ba daga baya. Mun ga ai ga ba hada ba. Kin gane? To amma wannan bawan Allah a yaren a kan da yake magana da kan da yake ah, da confidence da abin da ke ina gani tun da aure ake nema ni tumi yayi ai ba gaba ɗaya zai aure ki ba dole za ku yi shawara kin ga da bakinsa ya ce za ku yi shawarwari kuma shi ya ba wa kan shi nan da wata biyu zuwa uku shi zai aure ki kuma in ya aure ki zai yi kokari ba zai bar ma ke yariya ne kuma shi ma yaro kin gane yasa ba zai baki zama wuri ɗaya haka a Ghana ko Najeriya ba zai kokarin sa ya ga cewa ya ɗauko ki ya kawo ki eh kin gani yasa in ni ne kaman kada na hada ko aka kake bar mu bude layi bar mu tsakanin ke da shi kawai da yafi in ni ne ka mu bude layi tsakanin ke da shi kanda na hada ke da shi haka na da hoton ku haka in don ni ne da ya yi eh to dadi to a bawan Allah akwai wasu ababen da kake ganin cewa uh, bi ma'ana za ka yi eh, kake so wani qualities da wasu ababa? Eh, kamar irin wani.

ban gane ba Ok, kai kai ma a kaman kan da ta nuna ta yi maka kai ma ka yi mata za ku ba wa juna chance kenan ko? Amma Malam sabai tsakaninka da Allah alkawari kai muna duk abin da ka faɗi duka baka swabawa za ka yi mana alkawari ka yi mana alkawari za ka yi cika alkawari tsakaninka da Allah in mun baka chance ba mu so mu sake dawowa mu zo mu ji wani magana daban wanda na ji ana ce ba daɗi a ma na wani abu ba kyauta ba. a ka ce mini daɗi go. <laughs> To shi kenan. Khadija insha Allah za bar mu ba shi dama. eh to shi yasa malam samir kai da kowa baku da gaddama kenan ka gane ko kai naka ya zo maka sauki gidan sauki baka da gaddama da kowa ka gani ko eh eh, eh. yasa malam samir ba sai kana da zance na karshe da zaka yi kadija kadi a ah, da ke wani zance zaki yi babu Khadija, wani zance za ki? Babu komai. To, wani zance za ki kuke ce mini daji. To, ah, <laughs> to, ah, Malam Abdulsamad. To, kai me za ka faɗi daidai ya eh, Zan ce ga wani su sai kuma na roƙa Allah Allah ya sa ne na ya ka gane ko Allah ya sa ya ya Ok, ok, ba damuwa, ba damuwa, ba damuwa, mun gode, mun gode, mun gode. Ok, to jama'a, ah, mun ajiye mala bisamet a nan insha Allah. Kai ba za mu bude da mutane ke, da mutane su yi maka illa, da mutane ke eh, da wallahi ka yi sa'a da kada mutane ke ta call duk har yanzu mutane kira suke ta yi ba kan Khadija. ka kai ka yi sa'a wallahi ka yi sa'a kai domin na da kai da ita a to jama'a kun ji wai an tuyi wuf da ita fa yasa ku yi hakuri don Allah <laughs> jama'a ku yi hakuri don Allah masu kira ku yi hakuri ku da kira zan zo da na biyu zan zo da na biyu eh ayi wuf da Khadija yasa don Allah ku yi hakuri ku yi hakuri Khadija Barin barki da Abdul samir kade ban so ki yawo kin tun yawo wurin mutane daban-daban da muka kwace yanzu haka wurin wani da da muke ganin ke yake gani bai ba mu muka kwace yasa dan Allah tsaya da shi wannan kade kin ji eh zan zan zan tura masa namba ɗinki ya kira ki kin ji eh shi yasa jama'a ku yi hakuri za mu zo da na biyu ah mai suna mai sunan to sunan nan yana da ƙarfi gaskiya eh. to jama'a ku barin sauka minti biyu mu sake da ban son programin ta ya haɗu da, da na Khadija. E. ga wani wai wai zaki please call me. I... I lose your, your number. Who is that? Ban gane ka wa Allah. Okay. Yanzu za mu sauka. Khadija, ke mun gama da ke kin ji? To jama'a ga na biyu da za mu zo da ita mai suna Ajiya Sadiya. Mai babban suna, sunan da ya fi sunan kowa dadi. Eh, sunan mama na kenan. Sunan mama na kenan. kisa za mu zo da ita yanzu haka insha Allahu ita eh, za mu decide da mu gani kisa ku bani nan da wani minti biyu zan sauka sake dawowa kun ji salamu alaikum zan sauka in kuma sake dawowa